matsalar rashin tsaro dai ta jima tana kawo koma baya a najeriya musamman a yankin arewa alal misali yankin arewa yanki ne wanda ya fice wajen noman abinci wanda gwamnatoci da yawa ke cewa suna baiwa muhimmanci da kuma karfafa gwiwar manoma sai ga shi wasu manoma sun shafe shekaru zaune a banza saboda barayi sun hana a shiga gonaki a yi noma kamar da wani manomin isa ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun barayi ke cewa. Noma gari suna muka dogara. Cikin muke ci, cikin muke harkokin na yau an wayi gari yau babu noma. Zamani na muka ci gini, amma da muka gini, ba kasuwanci. Abin da za ka ci gaba kin ka wallahi tallahi ɗan uwa ba zan faɗa maka. In ana sa agaji a isa saboda Allah da annabin Allah su samu mutane agajin abin da mutane za su ci gaba don Allah don annabin Allah. Wallahi wallahi mutum da muke shekara ta hamsin da takwas ba shiga ba hita ba ka fita da gabas ba ka fita daga yamma arewaci kudanci ba inda za ka fita tafiyar da ta wuce daga kilomita guda ba su ba ruwan ga da an kai kana ganin ya faɗa maka sai dai Allah bai sauka a ba wanda fita dan muna miki muna zama da hannuwa ba abin da muke dan yin dan salatu dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na Isa a majalisar dokoki Habibu Halilu Modaci ya ce ba wai hana noman ne kawai barayi suka yi ba har da kisan manoman idan suka shiga gonakinsu. A yanzu maganar da nake maka yau yau din nan ne da nake maka magana mutanenmu da dama sun hita zuwa daji don shuka amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su. Jiya sun zo sun shiga cikin garin Modaci sun halbe mutum biyu sun sassare mutum guda kuma haka ake abin yake kowane gari na karamar hukumar mulki ta isa babu mai zuwa daji saboda yana tsoron a yi gaba da shi wannan abu ya ta'azzara muna neman agaji ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gaugawa don a yi magance wanga al'amari. Wannan yanayin da ya jima yana kawo damuwa ga jama'a sai dai gwamnati mai ci yanzu ta yi alwashin kawar da matsalolin na rashin tsaro a Najeriya duk da yake gwamnatin da ta gabata ma ta yi irin wannan alwashin wanda ta kasa cikawa. Masana lamuran tsaro kamar Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin cewa idan gwamnatin Najeriya da gaske take yi to dole sai ta nuna da gaske take yi. Don akwai kalubale a hanyar da ake sama yanzu idan za a magance waɗannan matsalolin. E, ko da da gaskiya ne a yanzu da gaggawa ba za a yanke mai hukunci ba amma in ma zai iya to akwai waɗannan kalubale waɗanda na faɗa guda bakwai kuma sannan akwai waɗansu guda ashirin da uku wanda suke mafi mabibiyansu wanda in tafiya sai tafiya za mu dinga bin diddigi muna fito da su muna yin magana akan su in buƙatar haka. Yankuna da dama ne a arewacin Najeriya ke fuskantar irin wannan matsalar. Ta 'yan bindiga su hana shiga gonaki a yi noma domin a samu abinci, abin da kuma kan iya ci gaba da mayar da hannun agogo baya ga ƙoƙarin wadata ƙasa da abinci wanda gwamnatoci da yawa ke muradin cimma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.